A yanzu haka dai wata sabuwar takaddama ta barki a tsakanin gwamnatin jihar Niger da kuma babbar jam'iyyar adawa a jihar wato APC. Jam'iyyar ta APC dai ta yi korafin cewa gwamnatin jihar Niger na cin zarafin mutanenta, inda ta ce a yanzu haka ma gwamnatin jihar ta kwace wata mota kirar jeep daga hannun wani tsohon kwamishina a jihar saboda ya canza sheka daga jam'iyyar PDP ya zuwa jam'iyyar adawa ta APC. alhali motar an bashi ne a matsayin bashi kuma ana cire kuɗin a cikin albashinsa a lokacin da yake rike da matsayin kwamishinan. Mr. Jonathan Batsa shine jami'in yada labarai na jam'iyyar ta APC. To ka gani yanzu dai sun rubuta mai wasika ya maida musu mota cikin kwana bakwai ko su kama shi. ai da tun da ya baro ba su rubuta mai wannan wasikan ba ka san abin da ya sa wannan abin ta taso yanzu ya nuna ya bar pdp ya rubuta musu wasiƙa bai tare da pdp kuma yanzu ake son a ci mai mutunci ya ci ya mai da mota ya mai masu da mota domin mutumin nan irin su muke nema bai son hitina kuma ya yi maja'an nan aiki ba baban gida aliyu ya ma aiki ba ai baban gida aliyu mutane suka kai shi wurin mutane ya ma aiki kudaden da aka cire cikin albashinsa su yi lissahinta nawa ne Haka zalika jam'iyyar ta APC ta nuna ɓacin rai matuƙa game da wata takardar gargaɗi wato kwairi da ta ce gwamnatin jihar Niger ta baiwa sarkin Mina saboda ya karbi bakuncin tawagar shugabannin APC na ƙasa a kwanakin baya, kamar yadda Mr. Jonathan Batsan ke cewa. Sun rubuta ma sarkin mina ya rubu ya, ya, ya bada sun bashi kware, ya rubuta cikin 24 hours ma Ministry for Local Government. me yasa zai ansa yan apc a fadan shi yanzu kuna da shaidan su rubuta mai kana so in baka ne kofi ai kuna da shaidan wai kana so in baka wai eh ina so to tana nan zan baka yanzu kahin ka bar wurin nan muna da shaidan in ba mu da ita ba mu magana. To sai dai gwamnatin jihar Niger ta musanta zargin cin zarafin mutanen APC. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Idris Indako ya shaida mun ta wayar salula cewa motar da suka amshi daga hannun tsohon kwamishinan kimiyya na jihar alhaji muhammad abubakar kaca dama an bashi ne a matsayin bashi kuma bai biya ba shi yasa suka ya ce ya biya dangane da batun baiwa sarkin mina takardar gargaɗi kuwa Alhaji Idris Indaku ya ce ba zuwan shugabannin APC na ƙasa ba ne wata matsala ce ta daban. mu dai akwai wani abu da ya faru tsakanin mutanen shiroro wani kawai da fulani an dai mashi kurgaci cewa da Allah kare dinga karbo baki yanzu letter da kuka rubuta ma sarkin mai ba wanda ya shafi mutanen APC ba ne. ya ce akwai wani abu da ya faru a shiroro a tsakanin mutanen shiroron da fulani inda muka ce sarkin ya daina ajiye bakin fulani saboda matsalar tsaro a saboda haka wasikar ba ta shafi zuwan shugabannin apc na ƙasa ba mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya